to sai dai kuma yanda ma wannan shirye-shirye na cikin shekaru biyu na gwamnatin apc a najeriya yanzu haka kawunan kasar ya rabu ne gida biyu musamman game da batun rashin lafiyar shugaban kasar da tuni wasu suka so mu kiraye kirayen da ya yi murabus yayin da wasu kuma ke maganin ko a shekarar 2019 buhari za su zaɓa honorable rufai umar gombe dan majalisar dokokin jihar ne da ke matala ta tazaccen buhari osin banjo wato buhari osin banjo again ya ce fasu faso na nan daram yanzu kwanciyarsa da aka ce bai da lafiyar nan zuwa yau wani wani aka haife shi yau ma ya koma mutane nawa suka mutu kafin nan eh, daga rashin lafiyarsa zuwa yanzu to aka maganar rashin lafiya wannan na Allah ne in soma kada ganganta zace na shekara dubu da goma sha tara an ya bakwai hanzari ba buhari kam ko mu ai muna so mu a gera constitution na najeriya sai ran da buhari ya kwanta domin kasan nan in ba buhari ba allah na tuba wa zai gane yancin sa ka taba gani a najeriya tun da aka fara demokaradiyya ana gangami ne ka taba gani naira ba a bayar ba kowa ya fito ne kana ganin yadda al'umma suka fito kowa yana jin daɗi eh, Buhari eh, banjo so su ne muke gani yayi mana to sai dai kuma yayin da ma aka so mu kada ganganta zace wasu ko na maganin ana son ne a siyasantar da batun rashin lafiyar shugaban kasan ganin yadda aka komo da shi da kuma yadda sake ficewa zuwa London domin a sake duba lafiyar tasa Muhammad Ibrahim editan jaridar ahlul baiti a najeriya ya ce fa akwai wani abu kan matan sarki wai ko da ido da ta gani A hasashe na nazarin siyasa za iya cewa siyasa ne dalili saboda ana ganin bawan allah nan rashin lafiyar shi a bayyane take ya kamata a kyale shi je fama da wannan rashin lafiya da ke damunsa amma a ce an an dora shi akan karagan mulki na ƙasa irin najeriya wadda take cike da matsaloli in ka kalli wannan zaka fi kallon shi a matsayin siyasa ne fatar ma da cewa akwai siyasa a ciki in ba haka ba menene ya janyo zai fito yana magana akan cewa idan buhari ya rasu ko kuma buhari ya gaza ko kuma rashin lafiyar shi ya ci gaba the best thing da za a yi shine kawai a sake zaɓe wani tsarin mulki ne ya faɗi haka mu dai kun tsarin mulkin mu na Najeriya ba haka yace ba idan Buhari ya rasu ba fata ake masa ba idan ya kasance rashin lafiyar shi ya ci gaba mataimakin sa shine zai ci gaba me yasa ba za a bi wannan tsarin ba duk kaga wannan yana ƙara bayyana ma cewa wannan al'amari siyasa ne kuma siyasar ba za ta yi mana kyau mu yan arewa ba saboda gobe mun je muna neman zaɓe a ƙasa dole za mu nemi gudunmuwan koyar yarba ko inyamurai ko kuma yan south south to shin haka za mu gabatar da kawo kanmu a matsayin mutanen da suka nace su dole sai dan bangaren su yi mulki kaga bai yi ba ba zai haifar mana da dami ido batun cin hanci da rashawa na ma cikin kudurorin da gwamnatin APC ta kuduri a niyar kawarwa inda kawo yanzu aka bankaro ba dakala da dama ko da ke wasu na maganin akwai wani hanzarin da ba gudu ba honorable Abdullahi Firambe tsohon kwamishinan yan labarai ne a jihar Adamawa ya ko bai ne da masu kallon tafira a yanzu fada cewa yakin da ake da cin hanci da rashawa yana ɗaukan wani salo mene yake ɗaukan wani salo duk wani abu da ake yin shi idan an ga cewa wannan yana kusa da gwamnati to kokari ake a batar da shi yanzu abin da yake faruwa na kuɗaɗe da aka samu a koyi wannan kuɗi ya zo da tuhume-tuhume daban-daban har wajen mutum uku an bar zancen abin da ya shafi kiwon lafiya an bar zancen abin da ya shafi aiki maganan gona da maganan wutar lantarki da dai abin da ya shafi bangaren ilimi duk an so manta da wannan talaka ma ba zancen wannan yake yanzu ba a'a ya za mu mu kwarmato saboda mu samu ainihin abin da mu ma za mu je mu kashe nan gaba to wallahi idan muka tsaya akan waɗannan abubuwa din ba ma kiran gwamnati akan abin da ya shafi ci gaban ƙasar mu to gaskiya kusan za mu koma gidan jiya ne koma da menene dai yanzu ko lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kaya kafin nan da shekara ta 2019 Ibrahim Abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya